الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 16 ga watan 8 shekara ta 1400 talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne dace da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نشك ناصر الدين الألباني الله يجيك أنسى رحمه kuma wannan shi ne darasinmu na 47 a cikin wannan littafi yau za mu tashi akan gabar magana da ke cewa tarikul isba'i fi tashahhudi tarikul isba'i fi tashahhud motsa dan yatsa a tahiya motsa dan yatsa a tahiya idan an yi tahiya ana ana karkada dan yatsa din to yaya ake karkada shi za a kada shi ko tsaye da shi kadai za a yi shine sama za a yi da shi a ƙasa kudu da arewa za a yi da shi ko za a yi sannan shi kansa na yatsan ya ake natsewa ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallama idan jalasa ya tashahadu وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بأصبعه التي بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ويرمي ببصره إليها أو نحوها hadisin abdullahi ɗan umar kamar yadda imam malik ya fitar da shi hadisi ne ingantacce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zauna yana yin tahiya وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى ينا دورة تافنسا نهو أكن gwiwarsa ta hagu kamar yadda muka buga misali satin da wuce ba su ta ha yana mai shimfiɗa tafin a kan gwiwar ga gwiwar sai shimfiɗa haka kenan shine ba su ta ha alaiha wannan shine tafi idan ya zauna zaman tahiya kan daidai gwiwa sai shimfiɗe hannun akan gwiwa din wa a asabi a kafihi yumna kullaha kuma yana damkewa yan yatsunsa na dama duka gaba daya yana damke yan yatsunsa na dama duka wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibhami talil ibhama fil qibla sannan yana nuni da ainihin wato yatsarsa da take kusa da babbar yatsa sai ya nuna ta ta kalli alkibla. wannan a larabci ita ce ake ce shal ibham babbar yatsa an gane ko wannan kuma asababa amma ta manzan Allah ana ce ta asabaha sababa daga sab zagi yanzu in za ka zagi wani ba cewa kake kai zan cika zaɗinka ba da wannan yatsa shi ne ake ce da ita me sababa al'ibham babbar wannan kuma me sababa wannan kuma alwusta to wannan fa ha albinsar alkhinsar alkhinsar walbinsar wannan guda biyu yanzu to a hausa me suna wannan ce me suna wannan babban dan yatsa ba ku ci ba wannan fa mai sunanta manuniya dan dama dama ta wannan fa a ya tsakiya ko ta wannan fa <laughs> mabiyar yar tsakiya ko ta wannan fa ban ji ba yar guri dan hauta ko saura kuma a samu babban gida yanzu a nan gurin me muka fahimta yana damke in yatsun ko na dama haka kenan yanzu idan yatsun duka ya damke haka shi kenan to amma aka ce wani shiru yana nuni da yatsarsa da take kusa da al'ibham wannan ce ibham kaga haka kenan kenan wannan al'ibham din ita ma tana cikin yatsun dama to ya damke ta ya damke waɗannan ya damke waɗannan kenan haka annabi yake kun ga wannan ita ce riwaya ta farko ku rike ta dam gam idan annabi zai yi zaman tayya ya yake yi haka shine yana naɗe yatsunsa na dama ya yi nuni ga wanda take kusa da babban yatsa wannan kenan to sai ce wa mi bi basarihi ilaiha kuma idan annabi din ya zauna yana zaman tayyan to sai ya kalle ta haka an gane yana karatun tahiya yana kallanta kulafa ba wai kana zaman tayya kana haka kana haka kana haka ba ita ake so ka kalla a wani awiha ko kuma makamancinta kusa da ita gefanta yanzu mun fahimta annabi yana zaman tayya ya ɗora wannan kenan akan gwiwarsa ta hagu ya yi haka sannan kuma ya kalli ita yatsar to wannan sifa ta farko kenan riwayar abdullahi dan Abbas a Abdullahi dan Umar rahmatullahi alai hadisi Imam Muslim ya fudda shi da Abu Awana da Abu Dawud da Imam Nasai da Muhammad a cikin Al-Muwatta Abdullahi dan Umar ya kasance in ya zauna zaman tahiya yana ɗora hannunsa akan gwiwarsa ta hagun ɗin ta dama ai hannunsa na hagun akan gwiwar hagun sannan yana nuni da ita yatsan nan kamar yadda muka faɗa sannan ya ta da kallo kuma sai yake cewa lahiya shaddu ala shaitani min alhadid wannan yatsa tafi wato tafi karfe zafi da tsanani a wurin shaidan ai lokacin da kai haka kana sallah din nan ka miƙe ta kana kallanta kana ta nan wato yadda ka san karfe ne kake raɗa wa shaidan zafin da yake ji ta mafi shaidan ta mafi karfe zafi shi akwai manufa kenan ko ya yi kyau da isnadi ingantacce haka kuma manzon Allah din yake yi sallallahu alaihi wa sallama amma fa da hannun dama aka ce kar wani ya zo zaman tahiya ya zo dunkule mutane hannun hagu ya ce ai ai dama an ce hannu ne a'a da dama ne da dama yake sallallahu alaihi wa sallama imamu tirmizi lokacin da ya rawaito wannan hadisi Allah masa rama yace wal amalu ala hadha wal alaihi inda ba'd ahli ilmi haka malamai wasu suka yi aiki da wannan hadisin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sabon manzon Allah wa tabi'in da tabi'ai يختارون الإشارة في التشهد سنزابي إذا أنظر انتهي أينوني شيني الإشارة kuma wannan shine ra'ayin ahlul hadith malaman hadisi haka suka tafi in ka zo ta tahiyya kai nuni kaga yanzu wannan an yi magana motsa ta to wasu malamai a nan ku rike gabar magana ta biyu mun samu samfurin nuna yatsa ɗin na ɗaya to wasu kuma da wannan hadisin suka dogara cewa ashe annabi nuni yake da ita ba kaɗawa yake ba to amma za mu zo raddi akan maganganun da suka ce ɗin ba a kaɗa ta amma don saboda ilimi ne ya kamata ka gane akwai waɗanda suka suka fahimci kurin nunawa haka za ka yi kawai ba za ka ba ka kaɗa ta ba kwata-kwata daga cikinsu akwai 'yan mazhabar hanafiya su suna ganin duk wani kullu harakacin tubdilu sala duk motsi ma yana bata sallah shi ba hanafi ma in kana kusa da shi kana sallah ma kana kana kana yatsa gani yake yi. taka sallar ta ɓaci kuma za ka shafa masa kai ma kai ma makocinsa shi yasa ba sa iya yadda su zauna kusa da mai kada ɗan yatsa su ba su yadda ba ina fata ana fahimta wannan kenan imam ahmad da aka wannan hadisin sai yake cewa wa bi sani'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da akhudu da aikin manzon Allah za mu dauka nuni da ɗan yatsa abu hanifa shi ma ya ce haka ɗin mu yi nuni zamu sun riƙe maganar nuni babu maganar kaɗawa to amma anan mu fahimci cewa akwai hadisai da dama da suka saba wannan ra'ayi din mala albani Allah yake Allah ya masa rama yake cewa akwai abun mamaki kwarai ga malaman hanafiya wasu ma da sun yi kore ma nuni din ma a sallah din ma ka daga yan yatsan ka nuna ta ma sun kore suka ce ba za a yi ba amma an samu wani babban malami da ake ce da shi mulla ali alkari mulla ali alkari Allah masa rahama ya yi wata risala ko wani littafi mai kyau mai tsada in nace mai tsada ba tsadar kuɗi ba tsada dangane da ilimin da yake dauke da shi mai suna ta zinul ibara litahsinil ishara kuma ya sassaɓawa malaman da mana ya kawo raddi ya saba wa malaman da suka tafi akan cewa ba za a yi ainihin wato ishara din ba akwai hadisan da suka nuna sabanin haka hadisin abdullahi dan umar da abdullahi dan zubair da kuma hadisin wa'il ibn hujr za mu zo kansa da hadisin abi huraira da abi humaydin sa'idi da hadisin numair al-khuzai da al-khufaf al-ghifari da mu'adh bin jabal da anas dan malik da uqbat bin amir da abdurrahman ibn abza duk sun ruwaito hadisi akan wannan matsala din kuma suka kawo da lafuza waɗanda suke nuna halaccin haka din hadisan suna nan a cikin kutubu sitta duka malamai kuma sun ruwaito da haka dai a nan ra'ayin da yake cewa kar a yi din ba ra'ayi ne mai karfi ba kuma ba ra'ayi ne mai inganci ba malamai sun yi ijimai akan tabbatar da haka cewa lalle za a yi din za a yi dan ba samu cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ba wanda ya saba haka din dan ku da an samu din kaga da an nakalto to wannan matsala din kenan sannan kuma sai gabar magana ta ta biyu wa kana إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا زينوني إشارة كنا إذا ما تقر زينوني da ɗan yatsansa a wani lokacin a cikin zaman tahiya yana ɗora ibaham wato babban yatsarsa kenan shine ibham ala isba'ihi alwusta akan dan yatsansa na tsakiya ya miƙar da ita manuniya ya kuma ɗauko babban yatsa ya ɗora ta akan me akan ta tsakiya wataratan kana yuhalliqu bihi ma halqatan wani lokacin kuma manzan Allah yana yin cycle ne da su shine halka kamar yana kewaye ne da su kamar yadda ka san zobe haka yake yin su sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi na farko hadisi Abdullahi dan Zubair ne Allah masa rahama kamar yadda ya maza labari cewa manzan Allah ya zo yana yin tafiya din yana addu'a yana dora wannan yatsa hannunsa akan cinya ta dama kuma ya miƙar da wannan yatsa babban yatsa da kuma manuniyarta a wannan hadisin kaga ya daɗa ƙara mana kala na biyu yana nuni da wannan sannan yana ɗaukan wannan ya shimfiɗa ta a nan haka haka kenan wannan shine samfuri na nawa na biyu yanzu ba ga ta hawa kai ba yanzu ba wannan ita ce al ba ko ba haka ne to haka kenan annabi yana yin haka to sai ka jarraba ka gani yanzu da muna da wanne muna da haka ko yanzu kuma mun samu kari aka ce yana yin haka yana ɗora wannan babban yatsa akan wannan yatsa ta tsakiya ɗin ba ita ce ta tsakiya ba to in ka ga dama ka yi haka in ka ga dama wani lokacin ka yi haka kuma ka ga wani ya yi ɗaya daga cikin wannan karkace ya yi jahilci ilimi ya yi annabi ya yi to sai ce wa taratan kana yuhalliqu bihi ma halaqatan annabi yana yin me yana haka kenan shine halka kamar zobe kun ga haka ban sani ba yana ganuwa ka wannan yanzu zan wani dan rami ne a nan ko ko to haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam ko kai haka ko kai haka ko kuma kai haka guda nawa eh guda uku ko ka miƙe dan yatsan shi kadai ka nade sauran yatsu ko ka shimfiɗa babban ka a ka ta tsakiya doguwan nan su haɗu da ita wannan ƙaramar a haka manuniya ko kuma ka yi kaman zobe haka ka yi kaman zero haka ka miƙar da wacce kuma haka to annabi yana yin wannan sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga mun samu gudana kenan idan kaga wani ya haka bai laifi ba ko ya haka bai laifi ba ko kuma ya haka ba laifi ba wadai tayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa umar riwaya ingantacciya wannan na biyu wanda ake yin sa kaman zoben hadisin wa'il ibn hujr ne da ya magana kan sifar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato wato yake aikatawa a sallah din malaman hanafiya da suka tafi akan ba za a motsa ba za a yi motsi din ba ba a kada dan yatsa su sun tafi akan ba za a kada dan yatsa ba to sun fi zaben wato mutum ya dauki babban yatsa din ya dora akan wannan mana wannan shine zaben hanafiya duk dan hanafiya haka za ga yana yi ya dora babban yatsa akan me wato kai ma daga yau in kai rijista a mazhabar hanafiya to haka za ka yi to amma dai alayi ko wannan din kai ko wancan kai duk annabi yayi kamar yadda hadisi ya zo ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shin akwai wata sifa ne da tafi wata kama a ce ai gwanda wancan akan wannan akwai babu shine zance da ya fi inganci a gurin malamai dan duka annabi yayi to kenan abin da ake so wani lokacin in kai wannan wani lokacin kai wannan wani lokaci kai wancan wani lokaci kuma kai wannan kana da zaɓi fidu at-takhyir kuma ita sunna in ta tabbata an yi wannan an yi wannan to kai ma sai ka rinka canja ba ka dauki kwaya ɗaya ka rike ba wa kana idza rafa'a a bi'ahu as-sababa yuharrikuha yad'uhu biha to yanzu muka zo annabi ya ainihin miƙar da ya yatsa manuniyar to yana fa motsa ta shine yuharrikuha yanzu kun ga mun zo kan matsalar ne motsa yatsa kuma an kawo hadisi hadisin kuma shine hadisin wa'il ibn hujr shine hadisin wa'il ibn hujr yuharrikuha sannan kuma ya du'u biha yana motsa ta kuma yana yin addu'a da ita kamar yana addu'a da ita to za mu yi bayani insha Allah wa yaqulu kuma shi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam lahiya ashaddu ala shaytani min alhadid wannan yatsa da kake miƙewan kana ta hiyafa. bulala ce ga shaidan ta fi ƙarfe ta fi rodi da za ka yi tarafka masa ashe idan kai koren shaidan kake yi Koren shaidan kake yi yani asababa yana nufin ita wato wannan yatsa din wato manuniya an samu wata riwaya ta abla bin zubair cewa manzal sassan ya kasance yana nuni da ɗan yatsarsa idan yana tahiya yana addu'a amma wala ha, baya motsa wannan yatsa din wannan kuma ta ce mana yana me yana motsawa wannan riwayar Abdullahi ibn Zubair ne hadisin bai inganta ba kamar yadda malamai wasu suka suka faɗa Allah musu rahama idan mun tafi a kan ra'ayin ana motsa ta ɗin cewa ra'ayin motsawan shi ya fi inganci to za mu zo kuma yaya ake motsa ta yauwa yaya ake ake motsa ta don wani idan ya zo ma hannun ma gaba ɗaya za ga yana haka ni da ido na na taɓa gani <laughs> kaga ɗan yatsa aka motsa amma wallahi haka kaga hakan nan haka yanzu kage kaga ai yanzu ina jin hannuna ne gaba ɗaya yake motsi haka za ga yanayi wani ko in ya zama sai ya yi wani haka sai ya miƙe haka ya haka ya haka <laughs> Allah al-musta'an me ake nufi da ya du'u biha ana yin addu'a a cikin tayya ko ba yi ai tayya musamman ta ƙarshe ta farkon ma ana yi tunda ana yi manzan Allah salati to tayyar ƙarshe ai ganima ce ga mumini wajen jefa addu'o'insa kullum ka gama tayya hadisi ƙarshen bukhari ya tabbata manzan Allah yana cewa ka zaɓi ha ka zaɓi addu'ar da kake sun maliyar min addu'a ma sha a wata riwayar sun mali yaktar min almas'alati sha ya zaɓi abin da ya ga dama a cikin addu'a ka more ka zaɓa ba kawai abduhu wa rasuluhu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ka yi kanka hasarar abubuwa masu yawa tahiya bigiran addu'a ne wajen roƙon Allah ne kun fahimci wannan yawwa annabi yana yin addu'a idan idan yi tahiyya din sallallahu alaihi wa sallama a imamu at-tahawi ya faɗa cikin sharhu al-ma'ani al-athar cewa ya du'u bi hadinan da aka ce dalili ne karara da yake nuna a annabi yana yin addu'a ta hiyata ta ƙarshe jumhurin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi din kuma sunna ta tabbatar da yin haka din kuma sunna ta tabbatar da mutum ya ainihin tun daga fara tahiyya har ya gama ya miƙe yatsa din kuma zai miƙar da ita ta kalli alƙibla ne Wani shine ra'ayin imamu malik allah masa rahama an tambayi imamu ahmad ya za a miƙar da yatsan a miƙe ta ko naɗe ta za a yi dan akwai wanda za ga kuma yan naɗe ta haka yake yi ko wasu ba miƙarwa suke ba sai ga ya ɗan naɗe haka imamu ahmad allah ya masa rahama ya ce zai miƙar da ita kwarai da gaske sosai kuwa akwai waɗanda suke ganin cewa motsa ma ɗan yatsa ɗin wasa ne kurin a sallah sun sa shi cikin wasan sallah ko malamai ne mana duk wanda kaga a sallah yana yana motsa ɗan yatsa to wasa ne suka ce la yaliqu bis wannan bai dace ba da sallah kwata kwata to shine mala albani Allah ya masa rahama yake cewa falyattaqillaha rijalun yaz'umuna anna dhalika abathun la yaliqu bis salah wallahi mutane su ji tsoron Allah wanda suke cewa wai kada dan yatsa a sallah wai wasa ne a sallah shi yasa wai ba sa motsa ta kuma sun tabbatar da annabi ya ce a motsa kuma ya motsa sallallahu alaihi wasallam sai su yi ta tawili idan an kawo hadisan da suke magana an motsa din sai su yi ta musu tawili da irin tawilin da uslubi na larabci ma ba zai iya dauka ba to akwai kuma waɗanda suke da ra'ayin za ka yi nuni ne da wannan manuniya a sababa kenan sannan idan ka zo ashadu Allah ilaha ko sai ka ɗaga ta ashadu Allah ilaha ka gani ashadu Allah yanzu kamar yanzu ina zaman tahiya ne haka ba ga yatsa ta ba kana cikin yin tahiya kana kada ta idan ka zo wajen ashadu Allah ba akwai ashadu allah ilaha illallah ba a cikin tahiya wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu to akwai malamin suka tafi cewa idan ka zo ashadu Allah ilaha illallah sai ka ajiye ta <laughs> ashadu Allah mana kana nuna la ilaha illallah <laughs> akwai wanda suke da wannan ra'ayi din to zan nan daga nan kuma kai ta kada ta kana saukewa haka haka Sheikh Ali alkari ya faɗa Allah masa rahama a cikin tazinul ibara littafinsa ya ce rafiyan laha inda nafi za ka ɗaga ta yayin da kake korewa babu wani in ba Allah ba sai ka ɗaga ta wadi Allah inda isbat ka sauke ta yayin da ka tabbatar ka ce illallah kaga isbat ne sai ka sauke ta sannan ka ci gaba da haka to wannan magana malamai suka ce gaskiya ba sai hihiyar magana ba ce kuma duk mutumin da ka ga ya zo sallah in ya zo kan ashadu an la ila sai na ashadu an la sai na daga ta illallah yana sokewa to ya tafi akan ra'ayi wanda yake na kuskure ne ba daidai bane ko da za ka ga wani yana wannan wata rana to ba daidai bane kuskure ne ya dogara ne da wannan magana ko wasu malaman da suke ba da fatawa akan ai haka amma fa innahu kalamun ghairu sahih magana ce ma ingantacciya ba da aka me ya tabbata yi kurin normal ka ajiye yatsa ka kada ta kana dan motsa ta a hankali a hankali a hankali ba tare da sai ka zo wani bigire ne ka daga ta ko wani guri za ka sauke ta ba wasu malaman suka ce zai iya yiwa ma cewa da aka yi motsawa ana nufin nuni ne daga cikinsu akwai imamul bai haƙi da aka ce a motsa din ba motsi ake nufi ba ana nufin mai nuni ne ya tamila ya kuna muradu bi tariki al-ishara al-ishara biha ba wai takriri tahrik din ba ba takriru a tahrik ba ba mumu yatsan ba ba haka ake nufi ba yace sai dace da hadisin Abdullahi ibn Zubair to wannan shi ma dai magana bata inganta ba kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama a da yatsa a kaɗa ta kuma kuma kada wanda ake yi ba wai kat kat kat kat kat kat kamar yadda za ga wasu suna haka yana ta kadawa a'a motsi fa aka ce ban sani ba yan uwana ko sun fahimce ni motsawa tahrik me tahrik ne a larabci yanzu in na dan tura wayan nan na motsa ta da ka kana rike da ita haka dan yi haka yayi eh idan kana cikin ita ya an jima dan sai dan kada ta kaɗan tana tsaye an dan jima kaɗan kaɗan kaɗa ta kaɗan amma ba wai kakat kakat kakat kakat <laughs> kuma haka yake yi ta eh? wani kuma haka ka je ka kugiya wani abu yake jawa wannan ba shi ba ake nufi ba ko ɗan motsawa kuma a makan ko yaya fahimtum jayyid kullum addini bai son takallufi ka je duk abin da fa za ka yi a sallah ka rinka tunawa an ce ayi yanzu ka wani sallah abin da mutane suke in an yi tahiyya an gama za a yi sallama sai haka ba na yi ba an gama tahiyya abduhu huwa rasulu za a yi salamu alaikum sai haka kuna koyi ne da yan shi'a ba ku sani ba yan shi'a rashida su ne suke tsine wa abubakar da umar a kullum ƙarshen tahiyarsu abinda suke faɗa la'anatullahi ala sanamai quraishin wa jibtaihima wa tagutaihima Allah ya tsine wa gumakan ƙuraishawa da ɗagutansu su abubakar da umar kenan ka'ida ne duk dan shiya zai sallah sai ya tsine wa abubakar da umar alkawari ne sai dai baka rijista ba to shine a ƙarshen tayyansu kuma sun gama suke duk wanda ya je aikin hajji ko umra ko a nan garin in Allah sa ya sallah da yan shiya wata rana in sun idan sallah za ga suna haka ka gane ko kafin yi assalamu alaikum zai haka haka sannan yi assalamu wasu kuma sai sun yi sallama haka za su yi idan mugu ne ma ko na fila ma yi sai yi, saboda ya zagi da abubakar da umar ya more hada haram ya ce haram haram tun ne abubakar da umar ya maka hadda za ka yi za yi mai tsaraba kullum kai sallah sai ka tsine masa to in dai abubakar da umar bai zama ne ba kai kuka zama la'ananne tabbas a cilla kun bayanci wannan وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض sahabban manzan Allah suna koyi bangaren su yana koyi da bangare ya'ani al-ishara bil isba'i fi du'a nuni da ɗan yatsa ɗin a lokacin da aka zo yin addu'a a cikin yin tahiyya kenan kamar yaya idan kana cikin yi sai ka ga dan uwanka yana sai kai ma ka ɗauka kai kun fahimci wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashaf ah, fi tashahhudaini jami'an annabi yana miƙe dan yatsan ya motsa shi a cikin dukkan tahiyya guda biyu wacce ta farko riwayar ibn abi shayba wannan kuma riwayar sahabi abdullahi dan zubair ce ya ruwaito riwayar imam nasa'i da imam al-baihaqi to akwai kuma wani abun da mutane suke idan an idar da alwala shi ma makamancin wannan kamar misali nuni da wannan yatsa din sai suka ɗauki wannan wacce ake a sallah sai suke yin ta alwala idan mutum ya alwala ya gama sai ka ga daga hannu allahu ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min mutu har ma ya ƙara da riwayar da mutum inganta wa an min ibadika salihi ba ana yi ba wani ma ya tofa sama ya haka wannan khilafu sunna bai zo a riwaya ba ba a ce a yi ba ba inda aka ce a nassi ingantacce in kayi Allah ka gama ka daga hannu haka ba faɗa ba ina aka ce a miƙe ɗan yatsa a ina a tahiya a sallah ta farko da ta biyu da aka ku daina ɗauko abin da ga inda aka ce a yi shi wani ya zo ɗauko shi ya sa shi a wani bigiran da ba amma me ya inganta in ka gama alwala kallo sama kun fahimci wannan kana idar da alwala da ka gama sai ka daga kanka kalli sama ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika اللهم اجعلني من التوابين واجعلني tsaya a كطيع Shi ne riwaya ta inganta kuri ko ce waje an min ibadika salihin lesh saboda riwayar da ta zo bata inganta ba ko kuma an ce mu yi wa Allah bauta ne da abin da yake authentic abu abin da yake genuine abu wanda ya inganta karka je ka ɗebo kwashe-kwashe kana Allah bauta da shi hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya alwala ya gama ya daga kallonsa ya kalli sama kallonsa aka ce ba ya daga yatsa sa bai kalli sama futihat lahu abwabul jannati thamaniya za a bude masa kofofin aljanna guda takwas mala'iku su ce da shi riga ta kowace ka gada ba amma banda wanda ya bi da fa ya kara da wannan eh to ai ba ce kai ba ko an ce kai فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah samu cikin masu koyi da manzon Allah ko wara'a rajulan yad'u bi بأصبعيه فقال صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ga wani yana yin addu'a da wannan yatsa din ya miƙe ta kenan sai annabi yake cewa ahid wa ashara bis sababa ya ga wani yana ta hiyana addu'a sai annabi yake ce da shi ahid ahid ahid daga wahid ne wahid wahid kalimatun ne da take nuni akan ka kaɗe ta Allah ka kaɗe ta Allah ka kaɗe ta Allah ma'ana ka yi nuni da wannan yatsa taka ka nuna abu guda ɗaya wannan da ka miƙar da yatsa ɗin nan haka kamar kana nuna Allah shi shi kadai kake wa bauta kun ga wata fa'idar kuma ko da ka zo kana ta ya ka miƙe wannan kana nufin cewa wani ne guda ɗaya shi kake wa bauta لا شريك له kun fahimci wannan yawwa kai da yatsa ɗaya yawwa kai ishara da yatsa guda lianna allazi yad'uhu wahidun saboda wanda yake roƙa ai ɗaya ne ko yawwa asalin kalmar wahid wahid ne a larabci to amma sai ce ahid ahid sai aka canja wawun ɗin ta zama alhamza an gane yawa wahid wahid ne sai ya ce ahid ahid amma ana nufin kaɗai ta Allah kai nuni da wannan yatsa ɗin guda ɗaya ita ce as-sabbaba hadisin abi huraira hadisi ne kuma tabbatacce ingantacce wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu ad-du'a fi kun ji magana akan mikar da ɗan yatsa ko hulasa a dunkule mun ji kalar mana samari kenan nau'i nau'i na ɗan yatsa da ake miƙar da shi a sallah kala uku ne ko ko dai mutum ya naɗe yatsan gaba ɗaya ya nuni da wannan ko kuma ya naɗe su gaba ɗaya amma ya miƙar da wannan babbar yatsa ya ɗora ta akan yar tsakiya kuma ya miƙar da manuniya kaga bi kenan ko kuma ya yi su kamar halka kamar zobe haka waɗannan su ne guda uku sai kuma maganar motsa yatsan mun fada cewa malamai sun fada ana motsawa ne a nitse cewa aka yi motsawa kawai kun fahimci wannan ba kai ta karkada ta kai ta bubbuga ta ba a hankali a hankali a nitse sannan kuma hadisi ya tabbata annabi ya ce wannan abin kamar karfe yake ga shaidan sannan akwai ra'ayin mutanen da suke in sun zo a shaidu Allah ila ila sai su miƙar da ita illallah sai su sauke muka ce wannan bai inganta ba sannan muka yi magana alaƙar da ta shafi wannan wasu sun ɗauki wannan hukunci sun kai shi wajen alwala muka ce shi ma bai inganta ba abin da ya inganta alwala shine kallon sama kawai to sai maganar tahiyya ta farko na'am na'am هل يعرف هل La النسبة بين الفكرتين لا لا لا هذا سؤال مهم جدا ويشن zama tsakanin sujada da sujada shi ma ana kada dan yatsan nan a miƙar ana yi ba a yi amma akwai masu yi to wannan jihar ne yi duk abin da ya shafi sallah insha Allah duniya gaba ɗaya ta ittifaki akan wannan littafin duk abin da manzan Allah yake a sallah Allah ya ji kamala albani ba abin da ya bari shi sa insha Allah Allah ya ce miki ka saurari wannan littafin ko a gasin ko a gaban ka aka yi to babu wani abu da ke annabi yake sa a sallah zai ɓoye maka Allahumma illa kuma ya danganta ga sharhi da bayani na malami iya kuma kowa da irin yadda Allah ya kore masa wani ya takaita wani kuma ya fadada amma gundarin littafin bayanan da ya zo ciki to annabi ya yi abinda aka ce ma annabi ya yi to ya yi da isnadi kuma ingantacce dama malamin hadisi ne daman kayan tsane ba wani ne wanda ba ahalin fanni bai shiga yi da haka wannan kada dan yatsa da ake tsakanin sujjada sujjada da ma miƙar da dan yatsa din gaskiya bai inganta ba ba a ce ayi ba kuma da yawa za ga wasu suna yi sannan an halatta yin addu'a a ciki zaman tahiya na farko ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية من زال الله قوة ركعة guda biyu idan yayi yana yin ƙa'ida ce duk raka a biyu yin yana yin tahiyya Allahumma illa riwaya da ta tabbata kamar da Imam Tirmidhi ya fitar a sunan ɗinsa cewa idan ya zo yin salloli na nafila kamar na Azahar. wani lokacin yakan haɗe kuma ya halatta a haɗe din mai kwan kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama sai kai hudu a jere kakai zaman tahiyya amma kawai a ɗaya ta wannan shi ma ya tabbata a riwaya amma normal sallar nafila da aka sani duk raka'a biyu ta tahiyya duk raka'a biyu tahiyya wa kana awwala ma yatakallamu bihi inda al-qa'ida at-tahiyatu lillah abu na farko zaman da annabi yake yana zama ba abin da yake fara faɗa sai dai ce at-tahiyatu lillahi kar wani ya ce to idan an yi zaman tahiyan kafin a fara tahiyya za a yi bismillah ne ko za a yi uziya a'a kana zaman tahiya sai ka dauki mai attahiyatu lillahi ita za ka karanta riwayar nana Aisha kamar da Imam al-Bayhaqi ya fitar wa kana idza nasiya hafi rak'atayn al-ulayayn yasjudu lis-sahw annabi in ya manta tahiya din a rakoyin biyun farko din to yana yin sujjadar rabkanwa kenan yayi me kenan ha ya yi rage kuma ya ƙari <laughs> to ya rage wannan yana nuna mana cewa ashe manzo Allah yana lazimtar uh, yin tahiyya din ko ko ba gama ne yana lazimta har ma aka ce in ma bai yi ba sai ya yi sujada kenan shi sa ibn qayyim ya faɗa a cikin um, uh, uh, um zadil ma'ad Allah masa rahama cewa annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama kana shahadu da'iman kullum yana ta tahiya kullum yana ta tahiya abin da yasa na ce ya yi kari. idan mutum ya zauna idan ya raka abi me ya kamata yi na'am ban ji ba zaman ta ko to ya yi ta sai ta shi kawo me ya kawo raka ta me to wannan raka ta ukun da ya kawo wurinta ne ban ji ba wurin mene? ne yanzu a nan gurin bai ƙara wani abu ba kan yatsu yawwa me kace kai to haka na faɗa kuka mun musu ko ba gaba ne kace ya me to kun yadda akwai ƙarin kun yadda akwai ƙarin Eh, ni ban kore rage ba na yadda ya rage in na ga dama ma na iya rigima ba zan iya cewa ƙari yayi dan dai kan mai musu ne yanzu in tambaye ku idan mutum ya bar wannan tahiya din ta ta ƙarshe eh, ta farko wannan tahiyar abin da kuka karanta cikin littafin fiqh me aka ce yayi sujada ba di yake ko gabli a ku nutsu dai eh a'a ai mai ahalari ya faɗa nassan a cikin ahalari me shi ai ba'adi ba'adi ce ai to ba'adi za a yi to amma kuma ya kafa mana ƙari ya kafa mana ƙa'ida cewa ne? wa manna ƙasa fi salati سجد qabla salami wa زاد سجد بعد ba'da salami wa وزاد سجد wa السلام تو يا salami to ya aka yi nan in ma rage da ƙarin ne cewa yau manna ƙasa wa zada me sajada qabla salami to duk babu rikici a ciki akwai malaman da suka tafi ma duk da sallah gaba ɗaya ba za ka yi kowace ko ma me ya faru kurin ba ne akwai wanda suka tafi kuma duk wata sujjada ma idan ka yi kabli ce to sai suka yi tafaki kurin suka ce kaga duk wacce ka yi wurin kabli kai ba ali ta yi wurin ba ali kai kabli ta yi Allah kiyaye to su sai ibn hazam kuma shi da ya cewa yayi bai halatta ma ka yi sujjada a wani wurin da annabi bai sujada sujjada a ciki ba ba wani magana wai ka'ida formula duk duk kari badi din rage kabli yace kurun ku duba a ina annabi yayi kabli ku yi kabli a ina annabi yayi badi ku yi badi in wata matsala ta faru kuka ƙara wani ba sallah annabi bai kara ba babu sujjada kan ku dan annabi bai yi ba saboda shi kasan nan gege da gege ne dan mun nasiri ibn hazm za mu zo kan shi nan gaba insha Allah kar mu tsallaka mu shiga mu cinye lokacin yasjudu lisahu ko aka ce annabi yana yin yana yin abin nan akwai riwayoyi da da suka zo din suka nuna makabli din yayi anan din akwai riwayi da sun tabbata sun nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabli din sallallahu alaihi wasallam sai da Abdullahi hadisi Abdullahi ibn Buhaina ya tabbatar da ya tabbatar da haka din to kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe ta yannan ta farko ba dole bane ba wajibi bace saboda wajibin abu in aka bashi a sallah ya fi karfin jira. yanzu kamar mutum ya bar raka'a ko ya bar ruku'i za a ce ya gyara ta da duk abin da ka ji an ce a gyara shi da su sujada to ba wajibi ba ne ka riƙe wannan ga'ida. to ashe da za ta kai ta kawo mutum ya manta ma sujada kwata-kwata sai bayan lokaci mai tsawon ba tana shi kenan lashiyar alai kuma sallarsa ta yi ba amma idan farilla ya bari kam to zai yi ba dalili shine abinda ma yake nuna ba wajibi bane manzo Allah ya yayi rafkanuwar sai ya bar zaman tahiya na farko ya miƙe suna subhanallah subhanallah kurin annabi ya rabu da su ya ci gaba da sallarsa suka yi suka gama suka iso shi liman ne ba dole ka bi shi ba <laughs> ka zauna mana sallar ka taɓa ci <laughs> suka gama tasbihin shi ne yana miƙe to a nan gurin malaman fiƙe suka fitar da fiƙihu da yawa na farko miƙe wanda ya yi ya dawo ya nuna cewa mai ba wajibi ba ne zaman na farko a kan shi fa muke ya koyan wana da wajibi ne da ya dawo kaji ɗaya na biyu yana nuna cewa ashe akwai wani zubin liman mamu za su taimaka tasbihi din ya rabu da su <laughs> ko ba gaba ne kamar irin wannan abin in ya faru na uku a ƙa'idar sallah idan kuna bin liman sai ya rabkana maimakon ya yi muku zaman tahiya na farko sai ya rabkana ya miƙe ya tafi na a ta uku to za ku yi masa tasbihi ne a lokacin da yake me yana yunkurawa haka bai gama me ba bai gama miƙewa ba malamai suka ce idan har ya yunkura gwiwoyinsa sambar ƙasa wannan hannayensa sun bar ƙasa to fa ya tafi jirgi ne ya tashi yana dawa ba zai dawo ba <laughs> na a ce na a ce yana miƙe yana tashi a ce a gaya pilot ya sauko shi ba zai sauka ba kun fahimci wannan da kyau to sai a me sai a bi shi sai ku yi haƙuri ku taso ku bi shi alaba shi daga baya kuma ya gana muku sujada dole ku sujada bayan a yi a kabli ko ba a to manzon Allah din sallallahu alaihi sun yi mai tasbihi to sai bai dawo ba kun ya miƙe na'am a a ai tasbihi ma ya ishe shi gane a ba inda a cikin nutsuwa yake in ya ji ana subhanallah subhanallah ai ya san akwai matsala shi kansa jikinsa zai ba cewa ya aikar da matsala a sallan nan wani su da ba a kara ba ya riga eh dole sai mai za su mai tasbihi mana su sanar da shi akwai matsala amma ina gaya muku ba dole ba ne sai ya dawo dan malamin bikin ma haka suka faɗa in suka ce in dai gwiwa ta rabu da ƙasa ba sai ya dawo ba sannan abu na uku abin da yake nunawa wai mai sa ma ba zai dawo din ba kasan malamai su suna bin diddigi me yasa ma yake ya dawo shi annabin akwai laifi ne in ya dawo din ya ci gaba da zama a suka ce a'a inda ita sallar nan tana da ka'ida yanzu wannan zaman zaman sunna ne miƙe wanda ya kuma ya bar sunna ya shiga rukuni rukuni yana da ƙarfi sunna bata isa ta ja rukuni ba ko ba ka bane yanzu kai dan Allah tirela tana jan ka isa ka tsaye da ita za ka iya ti tana jan ka an daure ka da igiya za ka iya tsayar da ita kana baya to rukuni ne tsayi wannan da ya rukuni ne yaya za a yi sunna ta dawo da shi kun fahimci fikin ta wannan shi ne dalili tunda ya riga ya shiga wancan rukuni sai a ba rukuni kamalarsa shi kuma wannan daman a iya lallaba shi da yan sujadodi ma a fanal bitin ɗinsa a goge shi a wuce haka ne wannan to shi kenan wa kana ya amuru biha fa yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da haka din yana yana faɗa a cikin hadisi ingantacce idza qa'adtum fi kulli rak'ataini in kun yi zama duka rak'o'i guda biyu fa Kulu? ku ci tahiyatu lillahi har zuwa ƙarshe وليتخير أحدكم من الدعاء ajabahu إليه kuma ɗayanku ya zaɓi addu'ar da ta ƙayatar da shi ta burge shi ya yi kaga a nan gurin kamar an ba shi dama ne duk abin da yake so a ta ya roƙa shi yasa malam duk mutumin da yake bin sallah irin ta manzan Allah kuma yana so ya ɗabbaka to za ga sallarsa yana yin ta a kuma za ga babu gaggawa a ciki yanzu idan ka gama tahiya fa kamar yadda kake yin addu'a a cikin sujada an baka dama ka ta addu'o'inka ko mun faɗa malamai sun saɓani a iya da larabci ko da yare ko da menene ko saɓar malamai wasu sun ce ba za a yi ba sai da larabci wasu kuma sun ce a in mutum bai iya larabci ba zai iya yi da duk yaren da Allah hore masa dan shi yaren Allah ne ya halitta na'am ko bayan sallah ne ba a eh a kwarai ko da gaske tabbas ko shakka babu wanda ke bin sunna annabi yake sallah irin ta manzo Allah ko da bayan ya ina da sallah din za yana da natsuwa a cikin rayuwarsa ba ya ba ba da shirbici ba ga mutum ragaga ga hababo hababo ba da lissafi ba saboda akwai abin da yake saita shi annabi ya ce ku yi tahiya sannan kuma aka ce ka zaɓi addu'a to anan ma sun yi sabani da aka ce ka zaɓi addu'ar wacce yanzu nan duk ni na gaya muku na ce wacce iga dama ko to wasu ɗin suka ce wacce ya ga dama cikin irin wadda annabi ya taɓa yi a cikin tayya don suna nan tuli tari da yawa a cikin samfurin addu'o'in da manzan Allah ya taɓa yi a cikin tayya to a irinsu an baka dama ka darje ka zaɓi wacce kake so ba wai wacce ka ga dama a kai ra'ayinka ba ya Allah zan je kasuwar kaza zan siyo barkono Allah ka sa an same shi yayi sauki ya Allah <laughs> yanzu na manzo Allah ya wani addu'a <laughs> to kaga kaga waɗannan malaman da suka ce sai dai ka zaɓi wanda annabi yayi kaga sun toshe maka wannan kofar to kaga shi manzo Allah na ruwan sauri barkono ya sauka yayi tsada ko ya sauki <laughs> ko ba ka bane ko bi Allahumma la sala illa ma ja'alta salan to wasu suka ce a'a kada ku toshe kofar da yawa tunda annabi ya ce mutum ya zaɓi addu'ar da yake so ku bashi a buɗe kur ya zaɓi addu'ar da yake so yi faliyadu Allah azza wa jalla bihi ya roƙi ubangiji da wannan ya zaɓi kalmomi masu kyau ya yabi Allah ya kambama shi ya kimanta shi ya shi sannan sai ya faɗi addu'a dan shi Allah sai an yi shimfiɗa ake roƙonsa kai ne mahaliccin sammai da gatsai kai kake bayarwa ya Allah in baka bayar ba wanda zai bayar kai ka ciyar da mu kai ka shayar da mu ya Allah kai mana arziki ka mana kaza ya Allah ka bani kaza ya Allah ni miskini ne mabukaci ne ni Allah in kai baka bani ba wa zai bani ya Allah wace kofar zan je kwankwasa in ba ta gaba ka miƙa ubangiji rububiya da uluhiyya mala'iku kuma suna ji suna miƙa wa Allah ba wai dan baya ji ba aikin su ne su duk abin da bawa ya faɗa ku ɗauka ku kai shi sa riwaya ta zo ta tabbata cewa duk ba wanda yake da naci a addu'a duk ya roƙa gobe ya roƙa ya daɗa maimaitawa idan ya kai wani adadi da mala'ikun suka kayyade za su ɗauka sai ya ubangiji ba wannan naka ya nace akan bukatar sa kaza ka taimake shi ka bashi sai Allah ya ce ku je ku ce an biya masa shi sa naci a addu'a riba ne amma bai ka daga ma kana kana kana roƙon Allah ma baka ma san kana roƙo ba eh akwai wanda suke yana yana addu'a fa yana haka ana wani abu yana yana wai addu'a yake kuma yana haka babu natsuwa a tattare da shi gaba daya inda zaka tambaye shi da Allah inda kai hiyan nan mai ka roƙa da zai yi rikolin ba ba zai yi to shi yasa annabi ya faɗa hadisi cewa Allah baya karban addu'ar wanda yake ghafilul lahi. yana yana addu'a din yana ne yana wasa a cikin addu'a Allah bai damuwa da wannan ka san waye wanda Allah ke karba sa irin wanda zai ga yana addu'ar kamar zai kwata yana nutsi gashi nan kamar gashi ga ubangiji yana a bashi kun fahimci wannan da kyau jayyid fajidu Allah azza wa jalla ya roki Allah tabaraka wa ta'ala da shi wani hadisi Abdullahi dan Mas'ud ne wa fi lafdin fi kulli jilsatin Atahiyya annabi ya ce wati a wani lafazin duk zama da kai na raka'a biyu to ku rinka yin tahiyya kaga wannan umarni ne ya bayar hadisi Imamun an-Nasa'i wa amara bihi musiu salati kuma annabi haka yi umarni ga wanda yake bata sallar nan tasa wanda muka karanta hadisin sa aidan kama ta kaddama anifan kamar yadda dazu ya gabata hadisin imamu nasa'i hadisi ne sahihi ala sharti muslim wa kana sallallahu alaihi wasallama yu'allimuhum at-tashahhud kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an manzo Allah yana koya wa sahabbai tahiyya yanda ka ga yana koya musu sura ta alkur'ani kamar yadda yake koya musu sura alkur'ani haka yake koya musu tahiyya kenan zama yake dirshen ya koya musu a tahiyyatu lillahi har zuwa ƙarshe to kuma ya kamata mu koya a nan nake bada shawara da ƙarshe ke cewa wasu sunnatu ikfa'u ko sunna shine me a ɓoye tahiyar kar a yi ta a bayyane kar wani ya zo التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله إنا صلك إنا بينها وانا خلاف السنة السنة إخفاؤها سنة شنو مي أبويتا أبويتا حديث عبد الله بن مسعود أنا نكي سون بعد شاورا ga yan uwa musamman masu aure yana da kyau wato akwai abubuwan da suka tabbata da yawa um, wallahi mata malam da yawa ba su iya tahiya ba ku yi haƙuri iyayena mata afuwan ba saranku nake koyan kanku nake ba wata an tambaye ta me ake tafiya ni ne na ga ana ta karkada yatsa ni ma na zauna na karkada tana zama za ta sallama to yana da kyau lokaci bayan lokaci mai gida ya ce wa iyalinsa da Allah dan karanta mun iya yanzu nan yau za mu zo insha Allah ba mu tashi mu karanta ta tahiyoyin da annabi yake yi kala kala ba ma kala ɗaya bane zaka ji taka ta iyaye da kakanni akwai ta ko babu ta gargajiya <laughs> wanda muka saba da ita wala wasu ba su iya ba saboda wata bata je islamiyya da ake koya mata ba ba ta zuwa islamiyya kuma kafin ta yi aure bata je inda za a koya mata ba to teci sallah babu ta tahiyya kuma kaga babu bai amfani to sai gabar magana ta karshe da zamu tsaya akan ta shine siyahu tashahhudi siga siga ha na ta tahiyya a sallah وعلمهم sallallahu alaihi صلى الله anwa an انواعا من صيغ التشهد من ذا الله يا كويا مس نوعي نوعي نا سيغوجي na tahiya sai lamba ɗaya ko akwai tashahhudu tashahud ibn mas'ud tahiyar abdullahi dan mas'ud da ya kawo ta a number one to alama ne da ke nuna ita ce grade one yawwa tahiyar abdullahi dan mas'ud kamar ya tahiyar abdullahi dan mas'ud tahiyar da abdullahi dan mas'ud ya ruwaito ta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan tahiya ta duniya gaba daya hiyar abdullahi dan mas'ud ita tafi kowace inganci sai ka ji ita kake yi <laughs> ko ba ita kake yi ba haka yazo bi ittifaqil muhaddisin da ittifaqin malaman hadisi Allah musu rahama Imam Tirmidhi da ruwaito wannan hadisin na Tahir Abdullahi dan Mas'ud yake yake cewa hadisi ibn Mas'ud qad ruwiya anhu min ghairi wajhin wa huwa asahhu hadithin ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhud yace hadisin Abdullahi dan Mas'ud tayyar abdullahi dan mas'ud an ruwaito ta hanyoyi da dama da dama amma ita ce tahiyar da fi kowace inganci a cikin nau'i nau'i na tahiya da ake riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal amalu alaihi inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma mafi yawa cikin sabon manzon Allah sun yi aiki da wannan tahiya din da ma waɗanda suka biyo su cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina wannan shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri da Abdullahi ibn al-Mubarak da Imam Ahmad da isa ibn Rahuya malam Imam al-Bukhari an tambayi um, Imam al-Bazzar dangane da tahiyyar da tafi kowace inganci yace ni a wurina tahiyyar Abdullahi dan Mas'ud ne me dalilin ka yace yau mutum ashirin da wani abu cikin sahabbai suka ruwaito ta ita kadai sahabi ashirin da wani abu suka ruwaito yace ni ban taba sanin inji Imam al bazar ban taba sanin ta giya da ta inganta irin ta Abdullahi dan Mas'ud sama da ita ba la alamu fi tashahhud athbata minhu wala la asaha da wa la ashara rijala haka Imam al ya faɗa a cikin sharhu as-sunnah kuma riwayar muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim ne ruwaito to wacce ce tahiyar ta abdullahi dan mas'ud din yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahhud yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiya wa kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana tsakanin tafin hannunsa guda biyu ya rike ni kenan shine wa imam bukhari yace babul akhdhi bil yadaini babin da ke nuna ya halatta ka riƙe hannun mutum ka riƙe shi ka riƙe shi da hannu biyu ba laifi Hamad bin Zaid ya yi musafaha wa Abdullahi bin Mubarak da hannayensa guda biyu to amma akwai abin da wasu suke yi don nuna girmamawa da kuma al'ada sannan in wani ne mai matsayi sai ka sa masa hannu biyu wasu malamai sun yi magana akan wannan cewa yin haka din bai kamata ba dan zai iya gadarwa shi wanda kake wa haka din girman kai amma wasu malaman suka ce mubalaga ne kaiwa matuka ne wajen masafaha musafa normal musafa da hannu ɗaya ke ko to in ka kai matuka wajen tabbatar da musafa zaka iya rikewa da hannu biyu wannan mustahabi ne a gurin wasu malamai duk da cewa wasu malamai irin mala albani ce hadisin bai zai zama to nasi akan haka ba saboda ai hadisin bai zo yana magana akan yin musafaha ba ne ko yana magana akan musafaha ne labari kurin yake barwa ya koya masa tahiya kun fahimci wannan yawwa to me dalilin sa manzo Allah ya rike a hannun Abdullahi dan Mas'ud hannu biyu din a'a dan ya nuna masa muhimmancin abin da zai koya masa ne kun fahimci wannan kuma kai idan kai ne dan ka girmama wani to shi man tsakanin manzo Allah da Abdullahi dan Mas'ud waye kamata ya girmama wani dan Mas'ud ya kamata ya girmama Annabi ko ba haka bane to wannan kenan wannan itina'i ne kulawa ne kwarai da wajen karantarwa kuma da ya juyo da tunaninsa ya damke shi gaba ɗaya dawo da shi don ya koya masa in ka yi da wannan niyan ne to ya yi mala albani ce wa mal musafahatul masnuna inda liqa musafa da take ta sunna wajen gamuwa fa inna ma hiya bil yadil wahida da hannu ɗaya rak ake kama tadhihi lugha kama yadda lugha mata tabbatar in an ce al musafa yana nufin yin amfani da hannu guda yace zai kawo hadisai wanda ba shi shine babin da mu tattaunawa ba yace kama yu'allimuni surata min alquran kamar yadda manzo Allah yake koya min sura a cikin alqur'ani haka ya karantar da ni tahiya ya ce kama yadda annabi ke koyar da shi alqur'ani saboda shi abla da mas'ud na cikin manya manyan sahabbai ma da ko manzo Allah na cewa duk wanda yake so ya karanta alqur'ani ghaddan tariyan kama unzila falyaqra biqira'ati ibn ummi abd wanda yake so ya karanta qur'ani ta tas daidai wa daida kamar yadda Allah ya saukar da shi to ya karanta da kirar Abdullahi dan Mas'ud har fa kira yake da shi tasa special kira'a wanda annabi ya koya mai ta qur'ani manyan makaranta qur'ani kenan kuma amma kaga mutum ne da Allah ya masa wata halitta ta daban kamar yadda muka sha bayani karamin mutum ne irin mutanen nan ne kanana ga gajarta ga sirita sangali haka yake siririn mutum Don aka ce kwanjin abdullahi dan mas'ud nan ƙaurinsa baya ma iya buɗe shi gaskiya kunya yake ji saboda in mutane suka gani dariya suke wata rana ya hau wata bishiya bishiyar nan sai ya hau wani reshe wanda wannan reshen ya kamata in dai dan adam ya hau shi ya <laughs> amma sai ga abdullahi dan mas'ud saboda shafal shafal yake ya hau wannan reshe kurin iska tana ta kadawa kuma reshen bai kare ba sai ga dan ƙwaurinsa ya fito sai sabai suka fashe da dariya sun ga siririyar kafa sai ce a tafhakuna ala saqib ne mas'ud yanzu dariya kuke yi akan ƙwaurinsa ko sangalin abdullahi dan mas'ud sai ce to wallahi waɗannan ƙananan kafafuwan da kuke gani sun fi dutsen Ohot nauyi a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala a mizani ranar tashi alƙiyama ai shine Ali ibn Abi Talib in ya gani sai ce naifon muli a ilman ya ce gashi dan tsurur da shi ta ilimi eh dan jin haka yake shi ba Abdullahi lada masu in ma an shiga guri ma sai dai a ta ture shi kaji ko sai dai a ta ture shi amma abubakar kuma aka ce dogon mutum ne dattijo dogo aliyu umar kuma irin mutanen ne gaggausa haka giant mutum haka kai daman daga ji an ce yana yawo da itace ai kasar <laughs> ai kasar ga karfa ne tunda shi yana yawo da sanda kullum a hannu to Allah ya masa wannan falala ya ruwaito mana wannan ta yake ta ga da annabi ya ce ne at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu kaji fa at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيقاروا تمغنى فإنه idza qala dhalika asaba kulli abdin salihin fi samai wal ard asaba abdin salihin fi samai sai ƙara sa ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa bayna zahranainakum wata magana ce ya ce manzo Allah ya koya mun tahiyya ga abin da ya ce in rinka cewa attahiyatu lillahi attahiyatu jam'i ne na attahiyya wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kaga at-tahiyya tana nufin gaisuwa yawa ana nufin assalam kenan shi ta laraba an sun zo za a gaishe ta ce hayyaka Allah mu yanzu ma barka da yamma kana lafiya to balarabin yan sai ce hayyaka Allah Allah ya gaishe ka Allah ya raya ka duk addu'a ce ta gaisuwa ina fata na fahimta wasu sun ce attahiyya ana nufin almulk mulki kenan attahiyatu lillahi mulki ya tabbata ga Allah wancan kuma attahiyatu lillahi gaisuwa ta tabbata ga Allah wasu kuma suka ce a attahiyya ana nufin albaqa me albaqa wanzuwa da tabbata kenan attahiyatu lillahi albaqa'u lillahi wanzuwa tabbata ga Allah aka ce attahiyatu lillahi ba a ce attahiyya lillahi ba malamai suka ce masu mulkin duniya ana gaggaishe su da gaisuwa kala kala kala kala ko wannan yi masa da wannan wannan ba shi ake da wannan ba wannan in an masa wannan ba wancan sarkin ba shi ake wannan ba ina fata ana fahimta wani yi masa kadan wani yi masa da yawa to shi Allah da yake shine sarkin sarakuna sai aka ce duk gaisuwa mai kyau ta tabbata gare ka duk wata gaisuwa kyakkyawa ta tabbata gare ka يعني كل الألفاظ التي تدل على wal والبقاء ثابتة لله تبارك وتعالى والصلوات والطيبات كلمة الصلوات أنا نفهم wato addu'o'i dan as-sala a lugar larabci literal meaning ɗinta yana zuwa da ma'anar me addu'a addu'a to ce addu'a addu'a ta girmamawa da ake roƙonka ya ubangiji ma'ana kai ka cancanci a roƙe ka shine as-salawatu was salawatu ya Allah kai kan kai ka cancanci ai addu'a a roƙe ka ba wanda ya isa a roƙe shi kai ne as-samadu idan kana so akwai maganganu da yawa wadda aka yi akan fassarar ta ya koma cikin fatul bari da mirqatul mafatih sun yi bayani dalla dalla dangane da fashin bakin waɗannan kalmomi wa tayyibat dukkan daddadan zance ya Allah gare ka yake ku rike fa na zo wani hadisin ba sai na da fassara ba saboda lokaci dukkan wani daddadan zance duk abin da za a yabe ka da shi ka cancanta mai kyau naka ne wanda ya dace da sifarka naka ne wanda bai dace da kai ba ba naka bane assalamu alaika assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah dan assalam din ismun ne min asma'illah ko ba ka bane suna ne daga cikin sunnakin Allah ko me Allah ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون السلام المؤمن السلام سنان الله تو السلام عليك amincin assalamu Allah dan kalmar assalam tana nufin aminci ne ai to Allah yana daga cikin sunnikinsa assalam shi sa ake cewa abdussalam almumin sunan Allah ne abdul mumin aminci Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi kamar yaya aminci kular ubangiji karewan ubangiji tsaron ubangiji security da Allah yake ba wa kowane bawa ya tabbata gare ka ya kai manzan Allah da Allah ka duba wata falaga da fasaha ka gama yaban Allah ka dawo kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu da rahmar ubangiji da albarkacinsa kalmar albarka dukkan wani abu na alheri shine albarka shi sa idan mutum ya maka addu'a ce Allah maka albarka yana nufin Allah ya baka duk alheri ya Allah ka albarkaci rayuwar mu ka cika ta da alheri kai wa ɗanka addu'a Allah maka albarka kana nufin Allah ya zuba masa alheri duk wani suna da zai iya ɗauka alheri shine albarka to ma'ana alherin ubangiji ya ta kwaranya akan kaya ya kai manzon Allah da kuma ƙari albarka tana zuwa da ƙari rahama duk yana iya ɗaukan kuma wannan ma'ana rahama duk alheri duk jin ƙai duk tausayi albarka kuma da ƙari kan wannan wannan ɗin kuma da ƙari kuma in an ce maka albarka to da ƙari assalamu alaina ka duba wace Ka yi wa Allah ka yi wa manzan Allah sai ka dawo kuma kanka da kai yan uwanka assalamu alaina mu ɗin ma amincin Allah ya tabbata a gare mu musuwa ko masallata wanda baya sallah baya ciki wa ala ibadillahi salihin da dukkan bayan Allah ma salihai wanda ba ma mu ba wanda ba mu san su ba shine assalamu alaina to waye salihi wane ne bawa salihi shine alqaimu bima yajibu alaihi min huquqillah duk wanda yake tsayuwa da abinda Allah ya wajabta masa na hakoki yake aikata shine salihi wane bawa ne salihi yana kokarin aikata aikin Allah kenan wannan shine tarifi definition na salihin bawa in an ce wane salihi me ake nufi wanda yake aikata abubuwan da Allah ya wajabta masa sannan kuma baya cin hakkin bayi to amma salihanta ana samun fifiko na wani ya na wani to dukkan bayan Allah salihai gaba daya Allah samu cikin su Allah samu cikin su kai ta addu'a Allah saka cikin salihai tawaffani musliman wa laqini bis salihin wa ya faɗi wannan annabi Yusuf ya Allah ka ɗauki raina ina musulmi kuma ka haɗa ni da salihan bayi ka ji fa roƙo yake Allah haɗa shi da salihan bayi ba haɗa shi da mutanen banza ba malam ko kabari ne kai wasiya malamai suka ce in aka binne ka a wurin mutanen banza to wannan mutanen banzan azabar da yake ake musu yana tasirantuwa kai ma za ka iya dan ɗiban wani abu ina kamar yadda aka ce makoci na banza cutarsa tana tasirantar da makocin kirki ko to a kabari ma kada ka yadda a haɗa ka yi da mutanen banza wasiya za ka yi yanzu kai kana da wasiya ka taɓa rubuta wasiya cewa an ka mutu ga yadda za a yi da kai ka samu wata magabarta a garin ku da ka sani akwai mutane kirki a ciki ka ce da Allah an an mutu da akai ka magabarta kaza kuma da hali abin ne ka kusa da suwa ne da suwa ne in zai iya yiwa in kuma babu a duba inda ya dace kana je a kai ka cikin tsugurguman mushrikai yan bid'a a je a jefa ka a tsakiya kwarai da gaske bokaye mashaya da mutanen banza ko ta kuskure Allah ya mutu a jefa shi makabartar arna abin tausayi kenan irin garurukan da ake hada makabarta da musulmi da gafarai a wuri guda kai malam rayuwa a gurin musulunci wato wato alherin sa baya lissafuwa da kake ganin kana raye yanzu a nan a cikin Kano cikin musulmai ai ni'ima ce in ta kuskure ma ka fada can ka je ka fada cikin kasar arna ya akai Allah kiyaye hadarin mota Allah kiyaye ya akai kaje ka fadi suka je tukuikuya suka jefa ka ce wannan ye an sani wala taziru waziratu wizra ukhra amma Allah ba zai dauko zunubin wani ya dora maka ba amma ana da buƙatar a samu jiwar da mutanen kirki kawai ka'ida ce kamar yadda a anan duniya tana so ka zauna da mutumin kirki ko yau mata ma za ka aure ana ce sali kake bukata to me yasa a kabari za ka zo zaman kabari baka shekara aru aru ka je ka zauna kusa da wani mutum kaza kaza kuma wasiya ne ba ma yi mutu yana yin wasiya za a yi shi yana da kyau din a samu a yada alheri a cikin mutane don su zama salihai din wannan salihancin kuma yanzu waɗanda suke salihan su ne ake wa izgili ma a duniya yanzu eh yawan ka kama hanya wane masu Allah wane taimaka mana da addu'a wallahi wani haka zai gaya maka in ya nina maka wayo ma cewa hmm, wane fa yanzu kuna nan kuna sallar dare ko <laughs> ai ni ka ina aka da rarrai ga mace dam ina ainihin ka gana yi sallah rabona da dafila aikin tarawihin bara kuma ta bi hada wa yaqulu laka alanan subhanallah ma yakhaf wa la yafta'i wal mala'ikatu tasma'uhu baya jin tsoro baya kunya baya komai ce da kai in ka zama salihin ma yau gashi gashi gashi nan da kai ake nuna wa Allah ke yau to malam bari ka ji abin da ya shi wala ibadallahi na ko yawwa kuma wannan tahiyya din kuna ji ko an ciro ta ne da manzon Allah yayin Isra'i da Mi'raji shine abin da Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah da kansa abin da ya ga manzan Allah kenan Shi ne da aka zo koya hiyar annabi ya dauko wannan yaban da Allah ya masa ya ce a koya wa mutane in za su yabe ni a cikin tahiya ga abin da za su yi yabo mai rijista kenan bege mai rijista da stamfi daga ofishin manzon Allah gam ya buga ba yaban kiɗa da waka ba da abin nan kana yabo begen annabi kana can kana cin riba kana begen annabi an kira sallah ka yi ka je kai sallah kaji ko yayin da aka shiga manzo Allah je wurin ubangiji sai Allah ya ce da shi assalamu alayka la ilaha illallah la ilaha illallah Allah da kansa ya ga manzon Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Jibril yana ji yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya sallama ya mika wuya kai Allah da kansa ya ce wa manzo Allah salamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu kai na yadda Allah Allah ne kuma na yadda tabbas annabi Muhammadu manzon Allah ne wai ba wai fa da bai yadda bane ba a'a wato dada takidi ne karfafawa ne kamar wani in yi zo wani abu ka ce kai na sallamawa ne yau kam to mu ma fa shine Allah ya mana arziki dan masudi ya ruwaito mana wannan tahiyar muka zo muna tafafatawa da ita wannan riwayar Sheikh eh, Mulla Ali Al-Qari shi ya kawo ta cikin Al-Mirqa haka ya ruwaito ta amma Mal Albani yake cewa ya duba cikin littattafai da ya sani na hadisai bai ganta ba kamar yadda ya zo cikin ziyada ta sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu idza qala dhalika asaba kulla abdin salihin fi samai wal ard yayin da kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina wannan addu'a da kai ta shafi duk wani salihin bawa a sama ko kasa salihin bawa ko mala'ika ma bawa ne to wannan addu'a ta shafe shi kenan yanzu ashe idan ka ce ashadu an la illallah wa la ibad assalamu alaina wa la ibadillahi salihina kenan duk salihan bayin garin nan ka musu addu'a kaga imani malam shine ukuwa islamiyya babu ya ita duk wanda ya ta ya yi wa kowa addu'a cikin salihai amma ina so ku lura da wani abu wanda ku pointing hannun ku zuwa gare shi wa aka sa a cikin salihan bayi yi kokari ka zama salihi saboda duk garin nan misalin garin nan kurin ita ne kadai duk garin nan wanda ya sallah a yau din nan to yayi maka addu'a to kaddara Najeriya kaddara kasar Afirka kaddara har kasar Laraba kasar duk duniya gaba daya duk musulmin da ya tahiya ya ce wa ala ibadillahi salihina in kai din kayi aiki na kwari ka zama salihi to an maka addu'a duk nafilar da wani mumini zai yi addu'a ya saka a ciki dan kai salihi sai ka bari a zo a kawo maka wani abin da zai fitar da kai daga hanyar da za ka zama salihi ka zama mutumin banza ina ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu mota da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle na shaida anna muhammadu bawan Allah ne manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam ko ana ku sai ce wa huwa baina zaharanaina yawwa falamma قبض wannan muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wannan kaful khitab in in nace alayka nace ka muna magana kamar gani kaka ne wannan shine amma idan baka nan ba zan ce ka ba saboda ghaib ne damirul ghaib zan kawo maka to bayan annabi baya nan bayan yayi wafaci sai muke cewa assalamu ala nabi assalamu eh, ala nabi aminci ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga alaika a gare ka ya kai annabi kaga muna raye da shi kenan ala annabi ha wannan kuma kaga baya nan kenan to gaskiya tunda dai ba a gurguje gurguje muke karatun nan ba dole mu yi hakuri anan da na ɗauka za mu iya shigarwa wai so nake kafin mu rufe karatun nan mu sauke littafin nan kurin bayan azumi mu sa wani sabon littafi amma ina ganin zai yi wahala ya sauko saboda yanzu watakila wani satin ma bara mu gama ta saboda akwai abubuwa nan wanda ya kamata mu fitar da su su fito fili to sai mu dakata nan kurin abin da Allah ya mana Allah sa albarka amma dai zamu yi ta karatu har dab da azumi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yi mana afuwa da rangwame mutane suke yi na idan an yi sallah an da ikama kaman ko wasu an gama kabar harama ko an da ikama haka ana gama sai mutum ce sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma in za a fara ta da ikaman sai a ce astagfirullah astagfirullah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah me hukunci wannan bid'a ba a ce ayi ba baya cikin abin da ya zo a addini yanzu kaga istighfari abu ne mai kyau ko amma kuma annabi ya koya mana ta da ikama da sallar gaba daya to bai ce in ka zo za ka ta da igama sai kai wani astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu haza ga masallaci guda ana dauka ana yi ba wanda ya ce kai shi yasa komai ana so kai shi da ilimi da karatu wani kuma idan ya gama ikamar kafin ya kabbar harama wai sai ce wai sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada wani sayyidina to manzo Allah sayyidina ne ko kace sayyidina ko baka ce sayyidina ba sayyidina rasulullahi ne ko ba haka bane amma abin tambayan wa yace ka faɗi wannan kalmar a wurin wa ya saka to shi addini baya son kitififi da da kare-kare mara asali kun fahimci wannan da haka da Allah a kiyaye waɗanda suke yi din a kiyaye yawanci masallatan gargajiya da aka saba ana yi a lasfika ma za ka ji ladani yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ka ji masallaci daga wahdahu la sharika lahu قد قامت الصلاة أقامها الله أدامها الله أكبر الله نايم كوين ها الله أكبر الله أكبر لا إله ونما لا دليل لا إله إلا illallah hada wani kaga kaga wanda yace la ila kaga ya kawo wani abu ne daban <laughs> to bayan ya ce la ilaha illallah kuma sai ka ji an ce a masallaci an dauka muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga mun karanta a iqama abinda aka faɗa idza azzana al muazzin fa qulu mithla ma yaqulu al muazzin irin abin da ya faɗa haka zaka faɗa ikama da ta da kiran sallah sai dai wajen za zaka ce la haula wala quwwata illa billah amma yace la ilaha illallah kai ma anan zaka tsaya la ilaha illallah kana son faɗin Muhammad Rasulullah ka faɗa a wani wurin da ba ba a nan ba ba ce nan ka ƙara ba ka san mu matsalar mu ƙari yanzu addu'a ne fa wani annabi ya koya wani sahabi ina fata ana fahimta wa bi rasulika alladhi arsalta sai ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta me ko rasul ko nabi ko ko nabi ko rasul sai canja daya sai annabi ce a a ba haka na faɗa ba ka duba fa dan Allah yana raye to wannan shine sunna din malam wato kai shi daidai yanda aka faɗa kaka ƙara kuma kaka rage wannan yace Allah ƙara malam lafiya Allah ƙara mana gaba ɗaya mace ce ta ce lokacin wai tana ko yarinya tana gida tana al'ada ta bar wasu azumuka ba ta yi ba saboda a gida ba sa samu su yi ta kuma yanzu gashi yau shekara uku mata ma rama su baya za ta yi sai kirama ki istighfari kirama azumukan da ake bin ki guda uku din ko guda uku din ko azumi guda nawa ne azumi guda shida kai kuma yau shekara uku bata rama ba sai ki rama akwai malaman da suka ce in mutum ya bar azumi bai yi ba ya zo wani shekara sai ya ciyar ya rama sun faɗi wannan dan jan kunne da tsoratar da mutane don su daina ce a dan maka azaba ka ciyar kuma ka rama to amma babu hujja mai ƙarfi da ta wajabta maka haka din ko ta wajabta miki haka da haka sai kirama ki hada da istighfari in kuma kina son na ciyarwan sai ki ciyar kirama din ba laifi shi ma malamai sun faɗa sannan kuma a nan sai nake jan hankalin iyayen yara ashe wajibi ne ku sa ido akan 'ya'yanku kaga ta ce wai tana gida suna gida ba sa samu su kamar ya ba samu ku kenan iyayen ba sa sa a yi yana da kyau iyaye ku rinka kula da 'ya'yanku sun balaga ku rinka sa suna azumi da Allah malam a sunna ya tabbata ne idan mutum zai fara wani abu wai sai ya fara ranar laraba kamar kasuwanci da makamanci wani abu makamanci akan ce ranar laraba eh ana faɗa wasu suna faɗa ko mai ta'alimi ma ai ya faɗa yace ko karatu za ka fara ka fara ranar laraba ko mu ma nan da yawa ni na san malaman da yawa da na je ran dan fara karatun fiqh a gurin su don laraba da yawa ka da laraba laraba na fara astaghfirullah astaghfirullah <laughs> to ai ba nasi akai haka dai magabata wasu suna faɗan haka amma babu hujja ɗarar cice ranar laraba ko yaushe ma an ka fara alasa albarka allahumma tafiya ya inganta annabi yakan yawan yin tafiya ran alhamis kamar tafiya balaguro kana da tafiya da zaka yi baka yaje wace rana zaka yi to ka iya zaben rana alhamis ka tafi wannan ya tabbata sunna an ce annabi in zai fita yakan yi tafiya kan zabi mai alhamis wannan ya tabbata annabi yana yi shi ma ba ce akai yi dole dole ne ba da ya tambayar kuma sai wani sati don tana da tsawowa lokaci shi wannan addu'a yake bukata cewa da Allah um, yana bukata Allah a yi masa addu'a a sashi cikin addu'a kafin addu'ar ya ce wajibi ne da Allah idan mace za ta yi sallah sai ta yi ikama yana da kyau ta yi ikama ko namijin ma ba wajibi yi, amma yana da kyau ta yi wasu suna cewa wai mace ba ta da ikama ba haka wasu suke faɗa amma dai abinda annabi ya faɗa yanzu anan kun ga mun zo muna kan sallah maza Allah duk abinda baka ji annabi ya keɓance mace ba to da namiji da na duk ɗaya ne kun fahimci wannan da haka zaki ikama kamar yadda namiji yake yi sai dai an faɗa sallah ki zaki ɓoye karatu ɓoyewa ba ki yi shi a sirrance gaba daya ba in bayyana ne ki jiyar da kanki ba sai kin ɗaga sauti wani ya ji ba da haka zaki ikama yana da kyau ki sannan kuma um, wannan yana bukatar addu'a to ba shi kaɗai ma dukan mu muna bukatar Allah ya taimake mu ya biya mana bukatun mu ya sa mu dace abu na karshe shine sanarwa insha Allah ta'ala kamar yadda aka sani wannan masallaci duk shekara ana aikin alkhairi na azumi ciyarwa dafa abinci da magariba saboda yan uwa ɗaliban ilimi a nan da yawa akwai ɗaliban da ba su da uwa ba su da uba a garin nan ko sun zo karatu legal ko sun zo BUK ko sun zo FCE ko sun kusan garin nan akwai makaranta kuma unguwan nan a kewaye take da makarantu akwai ɗalibai da yawa suna zuwa masallatan nan suna sauraron ilimi to ya kamata cikin ɗabi'unmu na musulunci da muke karanta mu rinka faranta mutane in mu faranta musu kullum ba mu faranta musu a Ramadan kawai to hukumar kwamitin masallaci yana san da cewa yan uwa an bude kofa kuma muna da account lamba dinmu na masallaci ga nan a duk wanda zai bada taimako ana dafa abinci ana dafa abinci da magarba tsakanin magariba da ishayi an yi sallah a shiga ciki a ci abinci mai kyau daidai gwargwado a ci a sha ruwa ana bada dabino ana bada fiwa wuta in mun samu hali muna hada hada zogoro da ko da kunu ko ko ko na makamancin wannan yanzu ka ga yau ba ku ba ko satin da ya wuce ma ban ba ku ba a dawon shekara na ba za ka tuna ranar da ka muka raba muku abinci da magarba ba saboda babu halin da za amma da ramadana tun da watan alheri ne mu haɗu mana mu taimaki kanmu da kanmu ko ba haka bane da haka a bada goyon baya akan wannan kuma muna sanar da yan uwa kofa abu da cike din a taimaka ba da gudunmowa ta kuɗi in buhunan shinkafa za ka kawo a kawo in ma taliya za ka kawo mana a kawo in ma za ka ɗauki nauyin yin kosai ne daga gidanka sai ka sanar da mu akwai yan agaji da muka ɗauka wanda za su fara exercise ɗinsu insha Allah ta'ala sosai da cikin Ramadan za su rinka karɓa ana ajiyewa ana raba mutane kuma a mutunce ba irin yadda wasu wurare ake zuwa almajirai su zo su dominating abu nan ba za mu bari ba yawa mutanen da suka zo sallah reasonable mutane masu hankali a mutunce kana zaune kana zaune a sahu za a zo a kawo maka abin ka cika ka gama kuma yan agaji za su zo su nade a leda su tafi shikenan kurum wannan tsarin muke so mu samar a wannan masallaci mai albarka amma ba za mu iya yi ba sai da kuɗi ba za mu iya yi ba sai da kuɗi ba za mu iya yi ba sai da kuɗi in kun bayar za ku gani in ba ku bayar ba za ku ga shiru yawa kowa ya je gidansa ya biya allansa da hannunsa da kansa da kansa amma muna so mu haɗu mu yi aikin alkhairi in ji wannan janibi na biyu kuma shine kuma duk shekara muna yin tafsiri na mata a wannan masallaci da haka muna sanar da iyaye mata cewa akwai tafsirin na insha Allah kamar yadda aka saba ana yi da safe karfe tara zuwa karfe sha ɗaya da rabi haka ko sha kuma akwai tunanin insha Allah za a yi tafsirin maza ma bayan la'asar a wannan masallaci muna fata haka insha Allah muna fata Allah ba da yadda za a yi a tabbatar da haka din in dai mun samu yadda ake so malaman ne ba sa samuwa da azumi saboda duk fita ake yi kowa yana tafiya wani wuri yana zuwa yi in Allah sa mun dace to za a yi kuma ba dace ba sai dai shekara mai zuwa insha Allah to wannan kenan sannan kuma akwai tarawihi ana yi kun sani kuma soke alkur'ani yake tarawih tahajjudi da komai ana insha Allah kuma a sallar da maza da mata duk ana yi insha Allah akwai wuri da aka tanadar na mata da azuzuwa da komai insha Allah baidillah sannan kuma muna da makaranta kamar yadda muka san muku abin da ya tsaye da makarantar nan shine yan matsaloli na kuɗi kuma amma dai insha Allah bi mashi'atillahi ta'ala tun a cikin Ramadan muna fatan insha Allah ta'ala za mu fitar da fom na islamiyya ta zamani mai kyau ta tsari da zamu yi a wannan maguri insha Allah ta'ala yanzu haka muna da azuzuwa guda uku intact yanzu haka ana sa winduna ana sa kofofi da komai za a sa wuta da fanka da komai wasu kuma ana nan ana ta da su bi idhnin Allah ta'ala za mu fara da islamiyya din ta maza kuma da ta mata Eh, da ta matan aure a sama ladi da kuma ta samari akwai yara 'yan shekara shida bakwai takwas isama akwai yara 'yan shekara sha biyu sha uku sha hudu akwai kuma yara 'yan shekara sha tara ashirin ashirin da wannan mataki guda uku zamu yi insha Allah ta'ala kuma islamiyya mai kyau ta zamani amma dai insha Allah ku dan bamu dama zuwa dai cikin azumin mun gama shirye-shiryen za ku ji sanarwa bi mashi'atillahi ta'ala ku taimaki yan uwanku musulmi da suke mai Maiduguri suna cikin halin kakanika yi ya bukata a musu addu'a saboda hijira da suke ta yi ana ta kakkashe su unguwa unguwa gida gida ana ta musu yankan kaza da yankan rago da waye ku musu addu'a kada ku manta da su idan masifa ta faru a wani guri ka rinka jin kamar a garin ka ne ta faru me guri kamar kano take allah ya kiyaye da a kano take din da ita ma kano yanzu haka take kowa ya kama gabansa duk wanda ka sani ka daina ganin sa akwai mutanen da sun fi shekara saba'in a maiduguri yanzu suna nan sun dawo nan garin mutum ɗaya sai ka ji akwai mutum mai gudun hijira mutum arba'in a gidan shi arba'in wallahi kuma yanzu a nan ina cewa wani ya ɗaga hannu za ku yi ta ɗaga hannu akwai a gidanmu akwai a gidanmu ko ta ma akwai su a nan saboda tsari na gwamnati da ake na zalunci da rashin bibiyar abubuwa yadda ya kamata da ana bibiyar abubuwan da ya kamata bai kamata a ji ta kashe innocent mutane ba wanda bai yi laifi ba bai ci bai gani ba kurin ku tara ku tara mutane ku ta harbe su kuma ta tabbata gashi a fili suna ko shekaran jiya da kansu aka aka samu tsakanin yan sanda da sojoji suna ta fafatawa saboda bom ya tashi a motar yan sanda kuma sojoji sun ce yaya aka yi haka ana gani a fili suka tada bom din dan ai amfani da wannan kurin a ta harbe mutane ga wani dan majalisa na dokoki a Kaduna ina da jaridar tana nan a gidana ta jiya ta shekaran jiya ko jiya ina nan ina da ita an kama shi yana da hannu dubu dubu akan irin wannan ta'addancin da ake yi dan majalisa ne arne ne kafiri ne a fatakwa suka je suka kamo shi dan majalisar gwamnatin Kaduna mun gaya muku irin wani abubuwan da suke faruwa akwai al'ayadi kafi akwai hannaye ɓoyayyun hannaye akwai munafurci Kungiyar kan ta yi dumu-dumu ta shiga cikin nan a yi taɓarna don a ta kashe musulmi wallahi idan kun ga abin da ake mutane ko da zuɗin nan an kawo mana cikin yan gudun hijirar nan sun kawo mana irin alama a waya ga shi nan irin abin da ake mutane sojoji sun tara mutane mala samari yara da faskare wallahi faskare itace kana ji a waya ko ko da gindin bindiga duka wallahi suna ihu suna kuka muna da shi a waya yanzu haka yana cikin aljihuna suna dukan mutane wani an fasa masa kai wani an rushe masa baki wallahi babu ya daka da kafa ya daka da hannu suna ihu suna kuka wani ko yana tafura wusul aitai aitai aitai a cikin maiduguri waye ya ce in kun kama masu laifin ma kun musaka waye ce kun musaka in ma masu laifin ne kuma kurin da bom ya tashi unguwa sai a je a kewaye unguwa kurin a ce sake mata wuta haka ake yi kuma su ta bada umarni ana kashewa yanzu wani soja da ta sani buga ma waya yake yake yake yake yake ce da shi shi fa kudu suna tsaye sai ga wani bawan Allah ya zo yana wucewa bai ji ba bai gani ba kudu sai sai kwamandan nasa arna ne tunda duk kwamandojin arna ne sai ce mai harbe shi kudu ya dage bindiga da yake gaja ne shi ma ya harbe musulmin yana harbe shi ne yake bugo waya wai shi yanzu ya tana shi musulmi ne wai akar maka lawo yanzu to azumi zan yi koya ka ji girman Allah mala ba ka ce ko wannan ba zan harbe ba ka ce kai ka harbe shi shi din kwamandan naka mala'ika ne kuna ta bin dokan mutane kamar sama da dokan Allah a sa ka harbi dan uwanka musulmi arna kungiyar kan sun turo sojoji arna da yan sanda suna ta kace mutane ana ma zargin yanzu haka akwai sojojin ƙarya akwai yan sandan ƙarya da suka sa uniform na kungiyar kan sun shiga kawai suna ta kashe bayan Allah ba mu da wanda zai mana magana ba babba ba musulmi babba da zai magana ya dauko yancin musulmi kawai ana ta kashe mutane kawai suna ta hijira babu inda za su je tirela tirela irin motocin dangote suke ɗeba mutane sai a ɗebi mutum ɗari biyar dubu ɗaya a cikin tirela guda ɗaya shekaran jiya ma tirela ta kife ta zubar da mutum ɗari da arba'in sun mutu gaba ɗaya a hanya kawai ba wanda ba basarakin ne magana ba mu da ɗan sanda musulmi da zai fito ya magana ce abin da ake ba a ya kyauta ba ba mu da soja wanda zai fito ya magana ya ce abin da ake ba daidai bane ba kuma gashi nan ana ta nunawa a fili kowa yana gani wannan ba daidai bane wallahi wannan zalunci ne cuta ne wallahi kuma kuna nan kun zuba ido za su gama da shaɗin za su tsallako inda kuke ganin kuna cikin amincin sai sun shigo daman barna ce sharrin zaɓar ne kenan duk wanda ya zabar ne daman bala'in da za su yuka mutane kenan ba su je ko ba ga abin da suke yanzu tun yanzu ba inda suka je duka duka wata nawa aka yi yanzu mutanen zanko din da aka shi gashi nan a wayata yana yana na mutanen Kaduna da suka kamo gawawaki iya ganin ka a bushe a kankanjen gawa ta fi dubu wallahi gashi nan a wayata ana da shi an kakkashe su kurin a banza ko ba wanda ya wani abu suna nan an zube su a kam wurin hijira Abincin da za su ya gagara wallahi ga malam ikirma da ni da shi muka je wurin suna cewa malam ku taimaka mana da gero da za mu damu ko da azumi mu sha wannan sarkin garin yake gaya mana ga malam kirma da shi muka je last week sati kwana uku da suka wuce suna nan a kam an ajiye su yau watan su hudu an raba su da 'ya'yansu an raba su da matansu an kashe su an raba su da gonakinsu wani mutum ya daga mana hannu yake nuna mana yake cika ganin ina da buhu ya fi ɗari da hamsin a gida na ajiye ni nake taimaka mutanen garin amma yanzu wannan rigattawa wallahi tallahi rigar sadaka ce ba da komai sarkin gari ya ce ni ma malam ka gida gidana ba komai an kori ni gaba daya gonakin mu ma sun mallake gonakin kuma wai wannan lokacin gwamnati ke daukar naira dubu ashirin dubu sha biyar wai shiga cikin kaduna su nemi haya kaga wayo kenan an koro su daga ƙauyen arna sun dominatin ƙauyen su su dawo su ɓace a cikin kaduna ai wani gida za ka samu da haya naira dubu sha biyar kana da mata uku kana da yaya ashirin ga yara nan mun gansu da idan musa tsalle tsalle yaro ya fi ɗari shida gaba ɗaya marayu ne duk an kashe musu iyaye kaɗan kenan daga cikin bala'in da wannan gwamnatin take gana mana amma abin da muke kira jami'an tsaron mu ya kamata ku taimaka mana wallahi tallahi duk arne dan sanda duk arne soja duk arne immigration duk arne custom wallahi yana wa addinin sa aiki matsalar mu mu musulmin mu idan sun shiga babu abokin gaban su shine dan uwansu musulmi kuma duk wanda yake barna a kasar nan an riga an san shi kowane kulle kulle an riga to yanzu me alakar dan majalisar gwamnati da wannan alaka da ake ta cewa boko haram boko haram ya aka yi zama yana da alaka yana da hannu da shi ake ta'addanci ya aka yi kuma a jarida daily trust ta sha biyar ga wannan watan yi aka yi haka har port harcourt suka ji suka cakko shi me alaka in babu rami a wuri me yasa za a ce a yi hankali da rami wani dan yana nan jiya din ne yake gamu kuka za ka yi zubar da hawa yace wallahi mala a gidan a idan wallahi sojojin nan yankan rago suke mana yace na gudu na bar matata na bar ƴaƴana na bar kowa ma ni na gudu yanzu ni Allah ka wani ce wallahi kwan in sun daina wato ko harbin naka ma balle sabe ka kun yanka da wuka yankan rago kuma ka san wata masifa ga fade ni din nan shekaran jiya a nan nan Usman bin Affan wata mace ta zo wallahi da tijuwa ta zuci a karkashin akwai mutum 27 amma mun gudu ne fade ake mana fade ake mana fade ana danne yayanmu su harbe mu su kashe mana yaya maza su kwanta kuma da yayanmu mata kuma duk sai mu shiru mu zuba ido ba mu yi magana ba saboda za ku rataye mu soja da ɗan sandan Najeriya bindigarsa ta iya harbin musulmi ne kurum ga in ne delta ba a san iya adadin sojan da suka kashe ba ba a san adadin ɗan sandan da suka kashe ba kamfanoni ma na ƙasar waje da suke tatsan ma sun ba su notice sun ce ku fita ku bar ƙasar nawa suka kama turawa suka yi garkuwa da su babu abin da aka yi an tura aji ake musu kisan kiyashi cewa aka yi su zuwa yi sulhu suka ce ba su yadda da sulhun ba aka ce an yafe suka ce ba su yadda da yafewan ba yanzu shugaban kasa ya ɗebi mutum dubu ashirin cikin samari matasa ya tura su isra'ila yara yan neja delta mutum dubu ashirin a jarida aka faɗa wannan ya tura zan su su koyo ko su yi kaza su yi kaza zo su mallake ƙasar. wasu an tura su can wata an tura su can duk mu muna zaune mun yi shiru mun zuba ido mu ko yanzu mutanen mu ba wanda zai dauki mutum dubu ɗaya ma ya tura shi ko Sudan ko Saudi ya karatun addini kai ko ya tura shi America ko Isra'ila ma ba za su yi ba alal akalli ai wani abu mana a debiyan arewa a debiyan kudin duk a tura su Isra'ila su je su amma saboda suna manufa kuma sun hau gwamnatin ne su yi aiki wa kansu wa addinin su shine abin da muke faɗa muna daɗa maimaitawa wallahi idan za ku race mu za ku ɗauki rayukan mu ku ku hana mu faɗan gaskiya ba wallahi sai dai mun ne yin numfashi wallahi amma kura ta kai mango rashin mutuncin yayi yawa kana fita yanzu ga dan Maiduguri yana cewa ce makamin da wurin kwana kana fita wannan zai ce ba ni abinci kana fita mutane ana ta ana yanka su kuma abun bakin ciki da renin waye wai yanzu wai shugaban sojoji ya fito yana fada wai duk abin da ake tuhumar sojoji suna yi ba haka bane ƙarya ne kenan ma ba su ma yi shirin ma daina abin da suke yi da ka wani abu ne da yana bukatar mu yi addu'a kwarai da gaske kuma wallahi ku kuke taimakawa kuke da likitar da kasan dan wannan zalunci ne kullum a zo a tura gwamnati ta zo ta tura mutum dubu fa soja dubu aka tura mai dubu amma majoritinsu su duk arna ne duk shugabannin gaba daya arna duk arna kullum su ta harbe mutane suna ta kashe wallahi har lakcarorin jami'ar Maiduguri sojojin nan sun harbe lakcarori a jami'ar Maiduguri sun fito daga jami'a duk sun harbe su wallahi saboda su musulmi ne idan ba ku sani ba ku je ku bincika to me alaka laktara da wannan me alaka shi yaran nan an aji ana ta tuka faskare itace a harbe na harbewa a kashe kuma in sun da kasan yau sai su dauki mutum uku hudu sai su kai kurkuku sai aje aje a ce an kama yan boko haram kuma sai a dauki hoton su a ce gaci nan haka kullum a titi sai a kama ka wallahi hada zulm wannan zalunci ne cuta kenan to wannan kadan ne daga cikin wailat da bala'i da musulmi zai gamu da shi matukar ya fifita arne akan musulmi ku ne abin duniya ya dame ku shine a gaban ku tara kuɗi ku yi abin da za ku shine ya dame ku ai maka jiniya ai maka wannan wannan ba shi bane wallahi ku tsaya ku taimaki addinin ku ku tsaya ku taimaki addinin ku tsaya ku agaza addinin ku ku taimaka wa musulunci kar ku bari musulunci ya kaskanta ito zarta a daka a kashe a kwanta a yi luwaɗi a yi wane ne kuma babu ranar dainawa kowa ya shiru yana jin tsoro ba mu da representatives ba mu da shi mu ne muke ta ihu kurin mu ihu mu anan mu yi mukare ma wanda ma zai ji jarida ma daily trust Allah saka musu alkhairi su suke kokarin su fito da gaskiyar abun su ma ana ta abin din su ana ta bin su da diddigi a kama wannan a daure a kama wannan a rufe ayi waya ayi waya ne kawai suna aikowa suna fada ku yi musu addu'a taimaka musu addu'a Allah ya ta wannan masifa fatan mu Allah ba da zaman lafiya a wannan ƙasa kuma wannan zalunci da ake a ƙasar nan ubangiji Allah kare ba su nasara ya Allah wannan gwamnati in dai cutar da addini ta ɗauka za ta yi Allah ka baza ta kada ka ba su nasara kada ka ba su iko matuƙar cutar da mu za su ya Allah ka ba su nasara a mu. fatan Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na kwarai na gari amma mu zo mu zauna a ƙasa mu ke da majority mu ke da yawa kuma mu ne a kaskance mu ne a wulagance subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa